أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna daɗa miƙa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddara haduwar mu don ci gaba da ɗaukan darasi cikin littafin muwatta ta imamu malik rahimahullah Allah muke roƙo ya yi mana gamdakatar ya amince da aikinmu. Allah maɗaukakin sarki ya sa taronmu taro ne da Allah ya yi wa rahama. Muna a yau goma ga watan takwas, wanda hijira ke da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara shekaru. Muna cikin kitabu fahara inda muka kwana a ƙarshen babi na sha ɗaya za mu tashi a kan babi na goma sha biyu babu la'amali fi man galabahu damu min jurhin au babi ne wanda yake da muhimmanci kwarai wanda ba kasafai ake samun aiki da shi ba, to sai dai irin abin da bahaushe ke cewa nemi kuɗi kafin abin saye yanzu. Daga zarar an samu abin da za a saya sai a saya kawai, ba sai abin sayen ya zo ka ce da ina da kuɗi da na saya bari nemi kuɗi. Akwai matsala. amma in ka tanadi kuɗinka daga zarar ka ga abun sai kawai dai ka ciro ka saya to shine amfanin ilimi duk lokacin da wani abu ya bijiro wanda da baya faruwa ran da ya faru kawai sai ka ɗauko ilimin da ka karanta na wannan ɓangaren sai ya amfane ka a wajen amma ba kasafai ne ake samun mutum an gurmamar ciki jini na zuba ba ko an datsa masa kai jini na kwarara ba ko an soke shi a cinya jini ya ki tsayawa ba ba kasafai ake samu kaga kowa yana yawo da haka ba ko kamar yadda ake yawo da lafiya ko ba kasafai ake samun ga mutum yana ta zubar da jini a hancinsa ya ki tsayawa ba sai a dade ba ka gane yin hakan ba to amma idan hakan ya faru fa ya za a yi in ba karanta ilimin abun ba karshe sai a yi wani abu wanda za a yi shi da shakku kuma ba a ibada da shakka so ake a yi ibada da yaƙini Allah ya datar da mu shi yasa sai aka yi wa wannan matsalar babi babu amali babin aikin da za a yi fiman galaba abinda wanda jini ya rinjaye shi irin yanda ya kamata ya yi a gefen ibadarsa. Min jurhin jinin na rauni, sai ya rinjaye shi ya yake tsayawa yana ta zuba. Auru'a ko kuma irin haɓon da baya tsayawa, yana ta zuba, ya yi daidai da fitsarin da bai tsayawa, ko akwai masu wannan yoyon fitsari, akwai wanda yake da yoyon mazi, To duka irin waɗannan hukuncinsu yana tafiya daidai, ba kasafai ake samun masu yoyon fitsari ba. To kaga idan aka ce sai fitsarin nan ya tsaya kafin zai yi tsarki ya zo ya yi alwala ya yi sallah, to fa sai dai ya zauna ba sallah. domin koyaya wani ruwa ya yi espiya bladarsa zai tabo daga ya tabo kuma zarcewa zai yi kawai ba zai taru ba amma lafiyayye taruwa yake sai in ya kai gejin juye sai ya je yana cizonsa to sai ya je ya buɗe sai ya juyansa kuma sai sabo ya sauko ka ji ikon Allah ashe kaga dan adam shi ma sai da juye eh kaga kai juyan ka duk kala biyu sai kai kai juyan mataccen ruwa kai juyan mataccen abinci daga zarar wannan ainihin juyan bai samu ba kuma ba lafiya dole ne sai an yi wannan juyan ko kuma injin ya buga gaba ɗaya warai da gaske to idan mutum lafiyarsa kalau da kansa yake zuwa ya je ya buɗa sai ya juyan. To amma idan an samu matsala, wannan wurin ɗaurewan ya samu illa daga ya taho kawai zai taho zai zubo ne, ko ɗan kaɗan ne ya taho a wannan matattarar to waje zai yi. To sai ka ji ana cewa ya samu matsalar yoyin fitsari. To wannan ko da yaushe kawai idan ya tashi alwalarsa zai je ya yi tsarkin. zai zo ya yi alwala to amma yana cikin alwalar ma fa zai yi rinka ci yana jigowa to ba zai daina ba hakan zai yi ta alwalarsa yana nasowa, ya zo kuma ya yi sallar yana jinsa yana nasowa in ya sallame shi kenan yanzu kuma idan zai sake wata farillar sai ya sake wata alwala amma wannan ne nasowan baya fata waccan alwalar saboda larura ne kuma ba zai hana shi sallah ba saboda larura ce, domin babu yanda ya iya, kuma ba a dora wa mutum nauyin yin abun da ba zai iya ba, domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ku ainihin ƙoƙarin kiyayewa mastafa'atu, gwargwadon iyawarku, ku kiyaye gwargwadon iyawarku, shi ne, ta kuma mastafa'atu. ku yi ƙoƙarin kiyaye dokokin Allah gwargwadon iyawarku. To kaga abin da za ka iya shi ne za ka yi, wanda ba za ka iya ba kuma Allah ya ɗauke maka. To haka nan jini, wanda ya rinjayi mutum saboda an raunana shi ko kuma rauni ya same shi, yana zuban haka zai zo ya ta tsalla. Ga jinin kuma najasa ne amma ya iya. Hakan zai yi sallar ba tare da ya ainihin wanke ko kuma ya jira ya tsaya ba don in ya jira ba zai tsaya ba. To haka nan wanda habo ya tsinko masa kuma ba a tunanin tsayawarsa. Shi ma ba zai ce bari kamar yadda muka karanta jiya. Kaga wannan ana zuwa a jira a wanke ne idan ana tuna zai tsaya. To amma wanda ya riga ya zame masa matsala baya tsayawa shi hakan kawai zai yi sallah tare da wannan jinin to shine ma'anar al'amalu aiki fi man galaba huddamu cikin sha'anin mutumin da jini ya rinjaye shi min jur'in na rauni aw afin ko na habu ga hadisi addasani يحيى An an عن min بن urwa, an أبيه أن مسورة بن مكرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من الليلة التي طهن فيها فأيقظ عمر للصلاة فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم ولا هبة في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى عمر وجرهه يصأب دما عمر بن الخطاب كل سنة ينا صلى abu lu'ulu almajusi ya zo yi masa suka uku wa'yansu suka ce biyu domin Sayyidina Umar ya taɓa kai masa ziyara yana ƙira, ya ƙera wani abu ya ce, kai, wannan irin abu ya ce, ni in dai ƙira ne, ina iya in ƙera maka abun da duk duniya ya ta ji labarin sama. haka ne ya taho sai ya kera wannan kanjar ɗin wata wuƙa ce mai shiga kuma tana da abun riko in an kai sai a ja sai ta farko sai ya kera ta musamman don kashe shi ne abun da duk duniya za ta ci Sayyidina Umar ba gaibu ya sani ba, shi yana ganin ko zai kera wani abun da zai ba da mamaki ashe abu ne da zai bakanta wa duk duniyar musulunci rai kuma ya sa masa dafi ya ɗuma shi da dafi ya shigo masallaci ba majuse ne dama ya shigo masallaci ya shiga sahu lokacin da sayyidina Umar ya shigo aka soma sallah ya gama Fatiha ya kama sura ya tabbatar da duk wani wanda ya makara ya gama shigowa ta yadda ya sani idan ya soke shi zai iya fita ba tare da ya haɗu da masu shigowa ba su tare shi sai ya soka masa ɗaya a kwiɓi ɗaya a zuci ɗaya a ƙarƙashin cibiyar sai duk yana kafawa ne yana farkawa lokacin da ya yi haka sai umar ya faɗi. sai ya juyo zai gudu mutane suka rinka tarewa kasan sahabbai da jaro sai da ya farke mutum goma sha uku, bakwai ciki take suka mutu. Sai da wani ya cire mayafinsa ya watsa masa a kai ya rufe idonsa, aka shaƙe shi, da ya tabbatar da yanzu kan ba zai fita ba sai ya daba wa kansa kuma ya farke. Sai aka ɗauki Sayyidina Umar a lokacin yana ta ɗaga kai yana nuna musu Abdurrahman ya ƙara ya musu sallah. Aka debe shi aka yi gida da shi da duhun asubahi. Abdurrahman ya yi musu sallah a gurguje ba tare da ya tsawaita karatu ba. Aka taho da shi gida. bai san inda yake ba aka ce abin da za ku yi ku samu idon amirin nomini ne farfado ku tuna mar da yi sallah ba. Aka ce da shi asala sala as-salatu ya nomini sai ya nisa sai ya buɗe idonsa sai ya shafe idon. To shi ne sai ya faɗi wannan kalma da muka karanta a Ya ce lallai wala hazza fil islam liman taraka salah ba rabo a cikin musulunci ga mutumin da ya bar sallah yace abdullahi kawo mun ruwa aka kawo masa ruwa yace a sallar nas mutane sun yi sallah aka ce sun yi sallah yace to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah shi ma ya yi sallah wa jurhuhu raunin nasa yana sallah Yaf abu daman yana ta feso jini daga ya yi ɗan yi motsi kawai ya ga shi ne abu ma'ana ifajjir yana ta fesar da jini kawai jini ya ƙi tsayawa ya gama sallah aka ɗauko nono aka tura masa kawai shi aka ga yana ta kwararowa ta hmm. ƙasa suka gane dai lallai ba zai yi ba ya ce a je a samu aisha a gaya mata tana yana gaishe ta ku je ku ce Umar yana gaishe ta kar ku ce Amirul Mu'minin domin maganar Amirul Mu'minin ta kwanta da gare ku je ku ce Umar na gaishe ta kuma yana roƙonta alhormar wani bangare a cikin ɗakinta inda abokansa suke kwance shi ma ya roƙa ta yi masa alhormar a kwantar da shi kusa da abokanansa. yana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da abubakar ko da aka zo aisha kuka kawai take ko ina layi kuka ake maza da mata yadda ka san kowa ɗansa ne ya mutu ko ina kuka ake ta ce wallahi na zaɓi filin nan don kaina duk duniya ba wanda zan bari da kwanta a wurin nan ba shi din ba amma na kuje kuce na bashi na haƙura na bar masa aka zo aka same shi aka tabbatar masa da cewa ta amince maka ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin Abdullahi dan Abbas in ya dube shi yana kwantar mar da hankali yana ce da shi kai farin ciki kai ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai dan aljanna ne kai ne wanda musuluntarka ya karfafa musulunci kai ne farkon wanda aka kira amirul muminina ya rinka ainihin tuna masa alkhairai, yace to ai dan abbas yanzu da kuke gani na idan da za a buɗe taskokin duniyan nan duka a ce ga su in dawo an bani wallahi da ba zan karfe su ba akan abin da nake hangowa yanzu a gabana ce, amma bayana ina ba ku umarnin ku zaɓi ɗaya daga cikin waɗannan da aka ce ‘yan aljanna ne sai zaɓi mutum bakwai ce ku zaɓi ɗaya a cikinsu amma banda Sa'id ibn Zaid saboda shi haula ta ce kar a ce nayi son zuciya nayi son kai na ce a zaɓi gefe na kaga bai ce a sa Abdullahi ba ɗansa sai ce to ku sa ɗaya daga cikin waɗannan da aka yi wa abishir da aljanna mutum bakwai da suka rage ya lissafa su amma bai lissafa sa'id ba saboda gudun kar ya zama ya yi son kai to daga ciki shine aka zabi usmanu dan affan a matsayin khalifa bayan shi umar ibn khattab ya yi shahada a lokacin da ya ɗaga kai bayan ya tambaya an yi sallah aka ce an yi sallah ya yi sallah ya ce waye ne ya mun wannan aiki aka ce to kaji kaji ai wane ne ya ce to alhamdulillah na gode wa Allah da ya sa mutuwa ta ba a hannun musulmi ta zo ba ya gode wa Allah da ba musulmi ne ya kashe shi ba don abun ya ba shi tsoro tun a sahun sallah ne a ce kuma ga wani ya kashe shi ya ji tsoron ko wani musulmi ne ya yi haka don ya yi masa ku to sai aka ce a abu ul majusi ne yake to alhamdulillah na gode wa Allah da ya sanya ajali na a hannun kafiri shine shahadar da yake kenan wanda darasin zai karantar da mu muhimmancin sallah ku dubi halin da yake ciki amma sahabbai ce masa suke as-sala as-sala ya amiral mu'minin as-sala kuma duk da kasancewar hakan ba a watsar da masallaci ba haka aka tsaya sai da aka gabatar da wani aka yi sallah sannan aka dawo ganin yaya halin da yake ciki sallah tana da muhimmanci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ya kamu da rashin lafiya ya kai ga sai ya dafa mutane kafafunsa ma ba sa takawa yana jan su haka za a zo a jatto kare kuma yi wa mutane sallah a masallaci har ya kai ga wata rana mutane sun taru a masallaci sallar isha'i annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance sai ya suma sai ya farfado sai ya ce wa aisha mutane sun yi sallah sai ce suna jiran ta ya rasulullah yace ku sa mun ruwa a fatanniya sai a sa masa ruwa a baku sai ya shiga sai ya jika jikinsa sai ya tashi ya yunkura zai fito a yi sallah sai ya faɗi sai ya suma sai ya sake farfadowa sai ce yaya mutane sun yi sallah sai ce suna jiran ka ya rasulullah sai ya sake ce a sa nan ruwa sai ya shiga ciki sai ya jika jikinsa don ko zai ji dama dama sai ya tashi kamar zai fito sai suma in ya farfado ya ce an yi sallah sai ya ce har yanzu ana jiran ka ya rasulullah har ya kai ga da ya farfado ya ce to kada lokaci ya kure kar a kuntatawa ta mutane ku je ku ce abubakar ya jagoranci mutane a yi sallah ku duba halin da manzon Allah ya shiga ciki amma maganar sallah kawai yake mu kun mutum lafiyarsa kalau sai kaga ana ta sallah yana hidima yana jin ku ta ko'ina bayan Allah suna ta sallah shi kuma yana ta sabon Allah ko Allah ba a tsoro yace a sa masa ruwa aka sa masa ruwa a ainihin bako ya shiga an so masalla sai ya samu sauki kuma sai aka dogaro da shi aka riko shi ya taho ya shigo masallaci sayyidina abubakar ko da ya gan shi sai ya yi shirin zai koma baya ya bashi filinsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa isharar da ya tsaya sai je ya zauna gefen abubakar ta daman abubakar ya zauna yana sallah abubakar yana koyi da shi mutane kuma suna koyi da abubakar yana tsaye haka aka yi wannan sallah shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a gefe Abubakar suna jere shi sayyidina Abubakar a tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam a zaune in annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ishara shi kuma sayyidina Abubakar sai ya rukuni su kuma mutane sai su yi rukuni su suna koyi da Abubakar shi kuma yana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka aka yi wannan sallah daga nan kuma har ya koma ga Ubangiji. yana komawa kuma lokacin rayuwarsa ta ƙarshe yana cewa as as a da sallah akula da sallah wa ma malakat aymanukum kuma ku kula da duk abin da damar ku ta mallaka duk abin da yake karkashin mallakar ka ka kula da shi dukiya ce ka kula da dukiyarka kai adalci wajen neman ta kai adalci wajen kashe ta yara ne ke karkashin ka kai adalci wajen kula da su da tarbiyyar su iyalai ka kula bayi ka kula dabbobi a kula duk abin da kuka mallaka wa ma malakat aimanuku kaga da sallah da abin da dama ta mallaka shine wasiyar da yayi da ƙarshe? annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka darasin yana nuna mana sallah tana da muhimmanci ga mu. duk halin da dan adam yake ciki ba dauke masa sallah ba kana kwance cikin jini matukar za ka daga kai to a tunatar da kai sallah sallah bawan Allah ba kai sallah ba ba kai sallah ba mota ta kwantsama da mutane dama an yi shirin sai an zo a haɗa al'azhar da la'asa to ku ɗan agaji idan kuka zo kuka ga musulmi ke ku rika ce masa as-sala as-sala ya abdullah as-sala as wannan ya kamata ɗan agaji su karanci wannan sallah bawan Allah azhar la'asar kai sallah sallah sallah sallah to a lokacin mutum sai ka ga ya gudurta niyya ko da ba zai iya komi ba zuciyarsa sai ta kudurta niyyar sallah kaga wa'annan abubuwa ne da duk ilimi ne ke bukatar aiki da su wato in ba ilimi duk ba za a san wannan ba za a ga mutane suna ta tafiya cikin musulunci amma ba a karanci musulunci ba sai kaga ana ta fama tala wani idan da za ka shigo dan uwansu yana magagi in ka zo ka ce yayi sallah sai an ɗaga kai gaba ɗaya an kalle ka ka ji wannan fa ana maganar ran mutum kana maganar sallah eh? kai baka ga halin da yake ciki bane kake maganar sallah sai ku rabu da shi ba Allah shi ma don ba dan uwansa bane kaga wannan ba su san me gata ba wannan shine wanda yake nema masa gata ku kuma ba gatansa bane tunda dukkan kun kewaye shi a banza ba ku san menene sa ba kuna ta dura masa farau farau a banza ba ku ce masa sallah ba kuna ta tura masa magani ba ku ce masa sallah ba kaje wannan ba gata bane yana da kyau musulmai mu rika fahimtar irin wayannan matakai na jinya saboda dole ne abu ne da la ta wata rana zai faru Allah ya dace da mu حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسورة بن مكرمة annahu dakala ala Umar ibn al-Khattab ya ba da labarin cewa ya shiga wajen Umar ibn al-Khattab min lailatin lati tu'ina fiha a daren da aka soke shi kenan cikin duhun alfijir din da aka soke shi ya shiga wajensa lokacin da yake cikin jininsa jina-jina kaga ashe akan kira alfijir duhun alfijir da dare duk da dai cewa an shiga yini amma a luga a yare ba a shari'a ba ana ɗaukar duhu idan bai wuce ba rana ta fito sai a rika cewa dare hmm. idan rana ta fito kuma sai a ce yini amma a shari'ance daga alfijir ya keto an shiga yinin wannan ranar an gane ko mm. to anan shine yace na shiga wajen Umar ibn al-Khattab a daren da aka soke shi kaga lailatul lati ina fiha a daren da aka soke shi a ciki fa ai kaza Umar Umar ya farfado bis ko li salati subh saboda sallar asubahi da aka ambata masa aka ce da shi as-salatu ya amiral mu'minin sallah ba kai ba ya amiral mu'minin sai ya farfado fa qala umar umar yana farkowa yace na'am yace haka ne wala hazza fil islam liman taraka as-salah ba rabo a cikin musulunci ga mutumin da ya bar sallah ba rabo a cikin musulunci ga mutumin da ya bar sallah fa salla umar sai umar ya yi sallah wa juruhu abu daman rauninsa na fesar da jini a hakan ya yi sallah jina jina wannan ita ce hujja ko dalili da shi imamu malik ya kawo cewa mutum idan jini ya ringaye shi al'amalu fi man galaba uddam min jur'in aikin wanda jinin rauni ya rinjaye shi zai yi sallah haka nan ba tare da ya jira ya wanke rigar ba ba tare da ya jira ya wanke jikinsa ba don me don ya yi rinjaye zuba kawai yake yi an ɗaure ya ƙi ɗauruwa don lokacin da sai na Umar aka soke shi ɗansa Abdullahi ya zo za a ɗauke shi ya sa hannunsa kawai sai ya ji hannunsa ya wuce ya cire mayafinsa ya ɗaure wurin tukunna amma duk da haka jini ya yi wuce wannan ɗaurin yana ta fesowa ta kofi. kaga wannan ya yi rinjaye babu yadda aka iya hakan ya yi ta zuba hakan kuma ya yi sallah ba tare da an yi la'akarin cewa jini na jasa ne ba anan da ya ce la hazza fil islami liman taraka sala mutumin da ya zama tariku salati kenan ba musulmi ba ne ake nufi da wannan kalma malamai sun yi maganganu a kai suka ce a la hazza lahu khali ba ya da cikakken rabo matuƙar bai ƙaryata sallar ba. Domin idan mutum ya ƙi sallah aka tambaye shi aka ce, me yasa ba kai sallah ba ya ce dole ne, ko kabarinmu ɗaya, ka je ka yi abin da ya dame ka ka bar ni in yi nawa, ai ba dole ba ne, to wannan hukuma ba za ta bashi ba ya kafurta. Kuma ana faɗa mana. Kafiri ne don ya ƙaryata ya ce ba dole ba ne, alhali kuma dole ne. To wannan ya yi ridda shi wannan za a kashe shi haddan kufran sannan kuma la yusalla ne ba a baka sallah ya mutu kafiri amma mutumin da yake barin sallah da cewa eh ya yadda shi fa musulmi ne kuma ya yadda sallah wajibi ne to shi wannan in aka sa shi a gaba kai sallah kayi sallah bai yi ba ko baka amince da sallah bane ce wallahi na amince to shi za a bari sai lokacin laruri ya yi gab da ƙarshe in zai yi ba sai a kashe shi haddi ne ya kashe shi amma kuma la kufrat bai kafurta ba don yana nan a yayar da wajibi ne a kansa za a kashe shi don kada lokacin ya wuce a kashe shi bai yi sallah ba ya zama kafirin sai a taimake shi Allah ga kafin lokacin ya wuce sai a kashe shi don ya mutu ba tsalla a kan shi ba ba wacce ake bin shi ba ba shi eh an taimake shi kenan ya mutu musulmi ba kafiri ba wannan shine soyayya a musulunci kauna ce amma bai ba kafiri bane amma da ya ce ai ba dole bane to shikenan kawai ba za a ma jira wani abu a kashe kafiri kawai yayi da aka mu za mu kashe ko sai mu kai hukuma hukuma ce ai dama dama irin wannan ai hukuma ce take ba wai kama kariya musulunci bai karantar da kama kariya ba ku tare ku tare kamar mahaukacin kare kama kama a kashe musulunci baya haka hukuma take aikin ta shi yasa duk inda kake je ana ta ai kaza kaza ai dama Allah ma ya ce a kashe shi mu je kawai ai angaya a je a kashe mutum wannan ba kun yi kisan kai ne kawai don ba alkali ne kai ba kuma ba umarnin alkali kaji ba shi kansa alkali da yace aje a kashe ba shi ya kashe ba shi wanda aka ce ya kashe ba shi ya kashe ba shari'a ce ake cewa ta kashe wani shari'a ta kashe wani ba wanda ya kashe shi shari'a ce ta kashe shi kun taimaka kun hada shi da shari'a ta kashe shi don kar ya mutu da nauyin sallah a kashe, saboda ɗan uwa ne bai kamata a soka furtarsa ba kamar hadisin la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min malamai suka ce ba wai kwata kwata ba imanin ba ne. ma bai da cikakken imani ne tunda har yayin sata bai da cikakken imani tunda ya yayi zina imaninsa bai kai na wanda bai yi ba haka mashayin giya imaninsa bai kai na wanda baya sha ba amma yana nan a musulmi shan giya baya sa a cewa mutum kafiri zina baya sa a cewa mutum kafiri su kuma ana yi musu haddi ne don a wanke su da wannan dottin da ya dan lullube musu imani shi yasa sai a yi masa rajon in mai aure ne zai ce to mu kashe shi don a wanke masa wannan tsatsar da ta dan rufe wani ɓangaren imaninsa wannan kisan da aka yi masa an taimake shi an gane ko idan kuma saurayi ne sai a yi masa bulalo ɗari wannan shi ne an masa wanka na ƙauna bulala ɗari wannan gata aka yi mishi don imaninsa ya dawo daidai da na ‘yan uwa la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akihi ma yuhibbu li nafsi saboda cikar imani na ‘yan uwa kana son ɗan uwanka da abin da kake so kana so shi ma ya zama mai cikakken imani to a masa bulala ɗari don ya zama mai cikakken imani to tun da ya yi sata hannun nan da yake nema ya raba shi da imaninsa a kare shi da a yanke iya tafin kaga taimako ne na yan uwanta an taimake shi don karya ya ƙara ya je da haƙƙin mutane an gane wannan ko to shi ne gata irin na musulunci in ana yi kuma za a ga an rage irin wannan ayyukan an gane ko to amma ba wai mutum kawai daga yayi Kawari ne suke cewa mutum daga yi zina ce ya kafurta in ya sha giya ce ya kafurta in ya yi sata ce ya zama kafin ba a kafurta da da sabo sabo bai kafurta mutum sai dai ya aikata babbar kaba'irar da in bai tuba ba ya mutu sai ya je jahannama ko in Allah ya so ya gafarta mishi amma matukar baka da abin da ya rushe ma tauhidinka kana nan a mai tauhidi to za a ƙona ka gwargwadon zinarka, gwargwadon satarka, gwargwadon shan iyarka, gwargwadon shan sholin da kai da kayan maye ƙwayoyi da shauransu, za ka zauna a jahannama gwargwadon yadda Allah ya so. Idan kana da tauhidi za ka fita ka je aljanna bayan daɗewar da kai a jahannama. Wani ka ba'irarsa ta kai zai shekaru sai an mamanta. wani zai yi daɗewar da duniya ta yi ba a jahannama wani dadewar da zai yi a jahannama sai yayi kamar tsawon zaman duniya saboda laifinsa yayi yawa kuma gashi ya mutu da tauhidi to sai can kuma a fito da shi sai a kai shi aljanna daga baya ba zai dawwama ba don haka ahlul iman masu imani ba sa zama kafirai sai in sun yi ridda ta hanyar shirka amma sabo baya kafurta mutum an gane wannan don haka sallah tana da muhimmanci ita ce farkon abin da za a kirga a aikinka in ta yi kyau shi rayuwa ka sai ta yi kyau sauran hisabinka zai zo da sauki amma aka same ta naƙisa to ka shiga uku za a yi na ƙasha. kuma duk wanda aka yi masa munakasha to uziba za a mar azaba shine matsalar duk wanda aka samu sallarsa bata cika ba to sauran ayyukan keke da keke za a yi masa duk wanda aka yi masa keke da keke ko sai ya je jahannama ko da zai fito zai dade sai ya kone kaga ko ko da takon biyu aka jefa mutum jahannama irin wanda ake mal mal din nan kawai sau biyu a fito da kai to fa an sha wuya ku duba fa sai an samu mutumin da ya ji daɗi a duniya wanda tun da ya tashi bai san talauci ba bai san ciwon kai ba yana cikin walwala bai taɓa tafiyar ƙafa mai nisa ya sha rana ba yana AC yana mota yana ko ina kawai yana cikin jama'a to irinsa ne za a kawo shi sai a ɗan buɗe jahannama furacin ya bugo shi sai a ɗauke shi sai a ce ya jin daɗi ya ce an taɓa yin daɗi kuwa har ya manta shekaru sittin da yayi a duniya yana jin daɗi ya manta su suracin kawai in ya bugo shi sai a mantar da shi daɗin da ya taɓa sha duka tun ba shi gaba to yayin aka sa mutum minti biyar haka kuma sai an samu wanda ya sha wuyar duniya duka wanda ya fi kowa shan wuya wanda shi a rayuwarsa bai san daɗi ba kullum cikin matsala ya rayu ga ciwo ga talauci ga rashin gata sai a ɗan wuro masa nimar aljanna sai a mayar a rufe a ce ya wahala yake har an taɓa shan wuya wannan suratin nimar kawai har ya mantar da shi ya taɓa shan wuya to yaya in an shiga don haka mumini ka kwantar da hankalinka duk wahalar da za ka sha a duniya kana shiga aljanna ta wuce ka ma mamance ta sai dai idan tunani za a yi maka shi ma sai a yi maka tunanin nishaɗi. Irin na nishaɗi in ka haɗu da wanda yake matar duniya da mijinta, ko kuma abokinka wanda kuka zauna a duniya sai ku yi taɗi, ya lokacin da muka yi kaza, ya lokacin da aka je kaza, ya lokacin da muka yi wuri kaza, ya lokacin da aka mana wulaƙanci iri kaza. sai ku tuna ku ji daɗi har ku yi begen ina ma da mu koma a sake wulaƙanta mu don ni'imar mu ta karu. Kaga wannan shine irin tunanin nishadi, amma kai mumini ka kwantar da hankali. Kada talauci ya ruɗe ka wata ran har ka riƙa tuna kare ko wasu duniya, ko ciwo ya rikita ka, ka riƙa tunanin kai kan ma da ba a yi ka ba. Kwantar da hankalinka duk abin da ya samu mumini karuwa ne a rayuwarsa kamar yadda kafiri kuma bala'i ne a rayuwarsa ko da yaushe in yayi abu Allah ya kare ni wa haddathani an malik an yahya ibn sa'id an sa'id ibn al-musayyib qala ma tarawna fi man ghalabahu damu fi ru'atin falam yanqati an yahya ibn yahya al-laysi yace a an malikin an yahya ibn sa'id anna sa'id ibn mai musayyib qala yahya ibn sa'id yake cewa sa'id ibn al-musayyib ya ce ma tarawna fi man ghalaba uddam menene ra'ayinku ne za ku faɗi game da mutumin da jini ya rinjaye shi min ru'atin na haƙo falam yanqati anhu bai yanke masa menene abun yi qala malik sai malik yace qala hayy ibn sa'id hayy ibn sa'id sai yace summa qala sa'id ibn al-musayyib sannan sai sa'id ibn al-musayyib ya sake cewa ara ni dai ina ga an yuni a bira'atihi ima'an idan abun ya ta zubo masa a hanci shar shar shar shar ya yi haka gefe yana zuba ga lokacin sallah zai wuce to yayi sallar yana imai don ya tashi yace zai yi tsayuwa to zai yi tar zuba a jikinsa shata shata in yace zai yi rukuyi zai bata masa jiki to yanzu abun da zai yi kawai ya zauna din yana zuba sai yayi niyyar yana tsaye yana karatu yana in ruku'i ya zo sai ya dan sunkuya sai ya ɗaga kai in lokacin sujuda yi sai ya sunkuya da haka da ima'i zai yi sallah wannan shi ne fatawar da shi Sa'id ibn al-Musayyib ya bayar to menene abinda imamu Malik ya ce qala Yahya ibn Yahya al-Laythi qala Malik yace Maliku ya ce wa zalika ahabbu ma sami'tu ilayya fi zalika Imamu Malik ya ce wannan shine abin da na fi so cikin karatuttukan da duk na ji na fatawowi a gun ainihin wato malamai. Wannan fatawa ita ta kwanta mini a rai in ji Imamu Malik. Fatawar Sa'id ibn al-Musayyib tabi'i ne ɗaya daga cikin manyan malaman da suka yi karatu a wajen sahabbai. Imamu Malik ya zaɓi wannan fatawa da ita yake aiki. akwai waɗanda suke tafiya akan zai yi sallar haka nan din yana zuba ɗin, yana katanta na jikin nasa yayi sallar a haka amma imamu malik yace ni na fi zafar abinda sa'id ibn musayyib yace mutum yayi imani an gane wannan to alhamdulillah Allah ya saka to wannan hukuncin jini na rauni shine hadisin rasuwar Umar ibn hukuncin haɓo shine fatawar sa'id musayi, wanda dama ya ce al'amalu fi man galaba huddamu fi wato jirgin auro aw an gane ko to Allah ya datar da mu don haka mu rika kulawa saboda mai muka ce kana tanadin kuɗi don in abun sai ya zo ka tsaya hmm. to muke tanadin irin wannan ilimin don in hakan ta taso sai a ɗauko ilimin kawai sai a yi aiki da shi an gane ko to Allah ya tsaya na'am na'am to wannan ya ce sallan ba wajibi ba eh shi eh yanzu shi ma bai da A'a, shi an kashe kafiri ne, don kar ya zo ya ɓata wasu. shi kuma an taimaka wa wasu da su ɓaci amma shi ya gama ɓaci shi duk sallar da ya dama ta rushe daga zarar ya ce sallah ba wajibi ba ne ya ƙarya ta to daga nan duk ibadarsa ta rushe yanzu shi kafiri ne an kashe shi don kar ya ɓata wasu wannan taimakon ɗan uwa aka yi don kada wannan ciwon nasa ya rabi wasu ka gane kamar yadda aka rinka ɗiban ɗan ciwon abin nan aka rika keɓance su aka yi musu shinge gefe can duk wanda ya kamu sai a kai shi can ebola don kar su bata gari ka gane to haka ake yi wa wanda suka kafurce duka sai a ɗebe su sai a kai su kushewa don kar su bata nan ka gane yawwa to ai rashin karatu ne da karanta suwa ba a damu ba ba a karantar da su irin waɗannan abubuwa illa iyaka kawai sai a ce musu ku rike soyayya ku rike zikiri to ina zikiri ga mutumin da yake jahili ina ka san zikiri kana jahili eh ba a karantar da kai ba baka san magabata ya su kai ba baka san ka'idar farkon addini yanda ya taso ba da yanda yake gudana ya ma ake ciro shi a ina yake ina zikiri ne zikirin ma baka sani ba kai dai an ce maka kai ta zikiri duk mutumin da yake la ilaha illallah zai shiga aljanna kawai bila hisabin wala shi shikenan sai ka rike la ilaha illallah kana kai sallar ma baka santa ba a gani to kaga wannan matsala ne sai kaga mutum yana ta shaye shayen sa da sharbin sa wuya eh, a ce masa zakiru ce eh shine yayi imani da kansa yayi nuni nuni zai yi shine muka zaya muka yi bayani eh, wannan karatun imani bayan mun ta shi a ta da ta wuce nazari ne ya muku yawa wasu. Eh, amma imani kam ai a ta ban kusa kusa na yin wannan shi yasa kalmar ma ba tsaya na na'am eh Eh. Ba yana yi ba, mu ɗauke shi musulmi ne mai sabon Allah. Za a yi masa sallah in dai har in ya taso din yana yi, ai bai karyata ba tun da kaga har yana yi. Shi wancan ya karyata ne, ya ce ba dole ba ne, ka gani? Amma duk mutumin da har zai yi sallah to sunansa tarikus sala wannan a jalewa Allah shi zai yi tsoron lahira zai sha wuya a jahannama sannan kuma in Allah ya so ya hudda shi in kuma ya akwai shirka ciki ma to shi shi kenan ya tafi kenan ku dai ku rabu da shi lafiya lau don ba ku san gaibu ba tunda yana sallah kuna ganin shi a masallaci sabon Allah da yake yi lokacin da yake sabon Allah an ce kar ka zo kai musu sallama amma in ka haɗu da shi a lokacin da ba sabon Allah yake ba tunda musulmi ne za ka yi masa sallama ka gane amma lokacin da yake kartarsa lokacin da yake shasharsa lokacin da yake shan giyarsa ba dama ka zo ka same shi ka ce assalamu alaikum amma in ya bar wannan wuri ya taho wani lokacin da ba a buge ba lokacin da ba cacar yake ba ba karkar yake ba musulmi ne kuma yana zuwa masallaci ana sallah za ka yi masa sallama ka gane yawwa don haka a musulminsa yake sai dai Allah kaɗai ya san matsayinsa mai sabon Allah ne kam yawwa in Allah ya so ya yafe masa in Allah ya so ya dawwamar da shi a jahannama wannan sai ka bar wa Allah yawwa ba a kafurta mutum da laifin sabo sai shirka ko kuma ya furta kalmar da ya ƙaryata farali to wannan shine ya kafurta kanshi shikenan sai a ce wani ya yi ridda an gane wannan yawwa mu daina garajen cewa mutane kafirai ya aikata aiki eh idan na sallar ne kamar yadda muka faɗi za a jinkirta har lokacin sallar a ga zai wuce bai yi ta ba ana ce masa idan bai yi ba aka ga yayi gab da lokaci zai wuce to sai a kashe shi ka gane ko to kuma idan wanda ake wa mutane irin kamar ko mutum zina ko wani abu wannan za a tsare mutum har lokacin da shari'a ta bi ta kansa alkali ya ja aya ya kawo hadisai ya kawo ka'idodi na shari'a ya ce don haka shari'a ta ce duk mutumin da ya yi aiki iri kaza a yi masa kaza don haka hukunci ya kama ka da laifin wannan abun tare da shaidu wane da wane da wane ko kuma tare da furucin bakinka ka ba da shaida da kanka ko kuma saboda bayyanar ciki sannan kuma an tambaye ka cewa fyaɗe ne kin ce a'a ya aka yi kika yi shuru to alama ta nuna zina kika yi ka gane ko ko ga shaidu ko ga bayyanannen ciki kuma ba a samu shaidar cewa fyaɗe aka yi ba domin wanda aka yi mata fyaɗe a dole ba a cewa zina ta yi an gane ko ko kuma a shibhu nikahin shibhu nikahin shine irin misali iyalinka ta saba sanin mijinta yana kwanciya a falonsa yana hutawa rannan sai abokinsa ya zo shi bai nan kawai da daddare sai ya zo ya kwanta yana hutawa ashe ɗan iska ne kawai ta ta zo ta kwanta kusa da shi ta rinka rungumar sa shi kuma ya amince kawai sai ya amfani da ita ƙarshe kawai sai ya bayyana ashe ba mijinta bane to ita yanzu ba ta da laifi shi ake cewa shubuhu nikahi an gane ana kiran wannan abun shubuhu nikahi eh a shi kam ya yi laifi don shi ya sani an fahimci wannan ko to ita kaga ba za a ce mata don ita a matsayin aure take yi a lokacin. To irin wayannan abubuwa duka sai an gama binciken irin su irin su irin su suna nan da yawa. Ka gane ko in mace ce kuma da ciki sai ta aiku ta shayar. Na'am? Shi ne aka ce maka da shi muka fara muka ce sai shari'a ta zo an karanta masa tukunna alƙali shi zai karanta dokokin da hujjojin da suka kashe shi don ya tabbatar da shari'a ce ta kashe shi sannan sai ya umurci innan da za su zartar su zartarwa kawai za su je su yi shari'a ce ta yi masa ka fahimta eh والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي laula an hadana Allah. in sha Allah idan Allah ya kai mu gobe mun tashi daga karatu za mu je mu kai wa mai gari ziyara an gane wannan don haka kuma muna da buƙatar duk wanda yake da mota in gobe zai zo ya zo da ita maimakon zai ɗauko keke ko mashin saboda a taimaka wa ɗan uwa da za mu tafi tare mu je mu kai masa ziyara tare da nasibin da za mu yi a wurin da kuma shawarwari da za a bayar insha Allah sannan wanda ma yake da mashin kaga shi ba matsala sai ya zo da mashin dinsa mai keke ma zai zo da kekensa domin inda kusa ne amma dai wayanda kuke da mota sai su taimaka ku zo da mota a keken don mu yi tawagar zuwa mu yi masa wannan ziyara tun da ya hau ba mu kai masa ziyara ba domin mu ma mu ba da gudunmuwar mu game da shawarwari duk da dai ya zo shi ɗin har nan shi ya kawo mana nasa ziyaran ya zo mun kuma yi masa gwargwadon iyawarmu na shawarwari mun bashi kuma alhamdulillah mun ga yana ƙoƙarin aikata amfani da wannan shawarwari to shi ne muke gani tun da shi har ya zo to su ma ya kamata mu kai masa wannan ziyara domin ba a taɓa yin sarkin da ya rinka bin yana kai wa malamai ziyara yana neman shawara ba su shi kaga mu ma tun da har ya nuna hakan ne manufarsa mu ma sai mu taimaka mu kai masa wannan ziyara domin mu karfafa shi mu kuma yi masa addu'ar Allah Ubangiji ya karfafe shi akan manufofinsa masu kyau da ya sa a gaba Allah kuma ya gyara masa kurakuran da suke tuno masa don haka muke gayyatar 'yan uwa a madadin makaranta gobe za mu je gaba da insha Allah don muka zo in karfe bakwai ne in muka taba karatu kaɗan sai mu tafi in karfe bakwai ne kuma kaga sai mun yi darasi cikakke amma duka dai kafin gobe za mu ji daidai lokacin da ya kamata insha Allah Allah ya taimake mu mu yi wa annabi sallallahu alaihi wa اللهم Thank you. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والمجدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم اجعل لنا مخرجا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين akwai mara ibrahim yana gayyatar mu daurin aure gobe